Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. uba wazo biya dukan kabilan Najeriya kishin kasa ka yan kasashe ne ci su ba. Haɗa kai mu daina sa'in sa'in Najeriya, Kabilanci faɗa da juna ba mu ba. Wazo biya da kan ƙabilan Najeriya, kishin ƙasa ka ‘yan ƙasashe na ci gaba. Sa'amadi Bello Sardauna kai shi ba kudu ko arewa kun ga bai ware ɗaya yawa nan da bai ware nasa ba cikin oma feme an walo bai koya ba sa abubakar ta kwakwalewa yana gaba najeriya barin su ba da bata tashi ba kada kai mu daina sa'in sa'in najeriya Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. <laughs> lafiya lauya yau na ji ka kamar ana azumi. <laughs> Ya kamar nan ji ka kamar rancen kamar rancen da na gan manya. <laughs> Alheri kake faɗi wannan maganan ba a tambaye ki ba. Da na gama manya kan hanya. lalle dai ka fyaɗi babba fyaɗi yaron ki na su mm. kin san farkon azumi yana da wannan abin nan yana da wannan al'adar haka sai a hankali <laughs> ce lalle ashe na gwamma ashe akwai abin da yake hana manya nuna Allah da bawa Allah kuma suna da ƙarfi. <laughs> to baba yau mun yi wani babban bako yau shirin a bari yawwa shirin a bari huce kamar yadda muka alkawarta ya yada zango a jamhuriyar Nijar inda abokin aikinmu malam Mansur ya mana hira da wani fitaccen dan wasan kwaikwayo hmm. ba zan kare bayani ba bari a bata haka to shi ke zuwa an ji ba an shigo kamar da muke cewa ya bayyana kansa ba yawwa ya bayyana kansa to da yake jamhuriyar Nijar muka isa ba ba hmm. ai sai muka ce to babu abin da zai fi dacewa sai mu shiga sako-sako domin sada zumunci. Sabili da haka za mu fara da miƙa wannan gaisuwar ta Sa'idu yaron Malam da ke limanci a Maraɗi da Hamza Ado washewa mai maganin gargajiya sai Ali Muhammad Fada ni'ima Maraɗi da Saminu Haske mai limanci a Maraɗi da Sa'adu Hasken Birni mai mai wahal da bakauye to ba <laughs> kai <laughs> lallai sai mu guji irin waɗanda gaskiya sai tsahiru mai wanki da guga sura bildi da sanusi biya maraɗi Allah ya sa haka waɗannan sunaye suke amin sai anzin kasuwar kadiro maraɗi da liman idi mijin silbiya sai usman musa club sarauniya da idi sani rex makera da malam abba na alkalin maradi sai sabi'u musa kalla da yahaya memban sarkin fada da abdulrashid dan dubai mai danda masu ɗinki allah ya sa haka yake sai malam sha'ibu oga sabon mashi da ahmadu India injiniyan rediyo nagarta sai sani ice dan sahura mai nama babbar kasuwar maraɗi da attahiru mai kayan miya babbar kasuwa maraɗi da hadiza mamman sakabo a sabon garin maradi sai malam inusa mai kwacabla tofa mm, mm. da ke <laughs> makoyo maraɗi da basiru mai madara da ke tashar sarki maraɗi sai kuma taningu mason maradi da yake maradi muke eh, ah, shi yasa haka za a ta yin maradi dinnan. Eh, yawwa saboda bakonmu daga maradi yake sabili da haka muka ce gara mu zumunci to baba gaskiya a faru daga gida kenan haka <laughs> to ni kuma wannan sakon da ke hannuna na cewa salam VOA Hausa ko isar min da gaisuwa ta ta abar ya huce zuwa ga malam Haruna Alaramma da mai saje bulama da malam Shaibu Dage sai kuma ayuba isa garin sarkin noma da yakuba mai aski badaraka da alhaji haruna bibiwai tarmasuwa da baffa haruna bajoga da kawo mai ruwa bajoga da aliko auta kafinta yalwa da mahmud salu kauran na moda sai kuma sanusi tai da magaram da da zifi ibrahim rugar malam da fatima musa wa dabarakin ladi da aisha musa wa dabarakin ladi sai kuma baban gida buba fajewa ta kai ya ce a tashi lafiya mai sako shine malami kura to allah sa dukkan kukunta shi lafiya to babu kamar yadda muke cewa kullum komi kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa da yake muna da wannan dogo hira yau kuma ba hmm. za ni dogo gaisuwa ba bari mu dire da wannan sako daga babawo mato mai aduwa jihar katsina wanda yake mika gaisuwa ga mai girma sarkin fulanin mai aduwa alhaji abdulkadir muhammad da hajiya magajiya bello mai aduwa sai abdullahi laki funtuwa da mani usman butti difa sai adam harka ta sawa da sanusi madatai da magaram da abdulaziz dan gogo mai aduwa da mani tinau mai aduwa sai musa malam indu da nasiru dogon dutse da godwin waliya adamawa da habila wadata zamfara da kuma dukan ma'aikatan sashen hausa da fatan duka mun tashi lafiya kansu ba kun ga iyayensa suka yi tattalin arzikin albarkatun ƙasa arziki Yau wato eh, baba kamar yadda muka ce bari mu gefe kuma mu ba da abokin aikin mu fili domin gabatar da bakon da muka yi a wannan zaure. a bari ya huce a gaishe ku uh, baba yakubu makeri da uwar tafiya grace alkhairi kamar da yadda kuka yi ma masu sauraro alkawari da izinin allah gama a cikin shirin tare da ɗaya daga cikin uh, fitattun 'yan wasan kwaikwayo a wannan jiha ta maraɗi ƙasar Nijar da ake ce ma Andige domin jin me sunan shi na ainihi kamar yadda kuke tambaya da wasu abubuwa da suka shafi rayuwar shi baki ɗaya ga mu da shi a cikin shirin a bar ya huce to madalla sunana adamu madugu wato wanda aka yi sani da lakanin sunan andige gaskiya masar lalle kamar yadda ka ce ɗaya daga cikin 'yan wasan kokoyo in ka ce fitati mm. to ka yi zuwari saboda <laughs> har yanzu dai muna neman kai alhamdulillahi Eh, shekarun suna da dama wanda na fara wasan kwaikwayo saboda na fara shi tun ina firamare akwai abokai na da dama waɗanda muka fara tare da su wa'ansu eh, mushannin kauye ne wa'ansu eh, suna cikin ayyuka dai da dama na gwamnati tunda ina ganin har akwai abokina guda wanda yau allah ya sa an waye gari hmm. minista ne yana ɗaya daga cikin ministoci wanda yana ɗaya daga cikin wanda muka fara wasan kwaikwayo da shi tun muna lakwal to lillahi eh, sai in ce gaskiya a cikin wasan kwaikwayo abu guda ne wanda ya bani shawa wanda ya sa ni ga shi wasan kwaikwayo menene wannan abu eh, a lokacin ina yaro na ina shawa ganin kallon sinima wanda tsohona yana min kwaɗan cewa in tsaya in yi karatu ni ko duk dare na Allah ni haraka sinima tana bani shawa mm. zan je in ga fim ko na shinuwa ko na indu ko american film ina shawa su eh. to sai nake ganin duk wanda ya hito wanda ake ce ma kaman mai film hmm. boss haka yana mutum ne wanda kaman sai in ga ya hito kamar kamuli ne hmm. wanda shi kokarin yake ya kwato hakin wani hmm. to wannan abu yake bani shawa sosai shi ya sani wasan kwaikwayo ya bani shawa ga wasan kwaikwayo nake wasan kwaikwayo tun kamar yadda na ce ma ina dan kankane na har na kawo wanga lokaci kuma Allah da iko ne Allah sa ban bari ba ina cikin yi har yanzu abin da ya dan bani mamaki shine kamar yadda ka ce yau an waye gari wasan kwaikwayo na ya shiga kasashe da dama waɗanda ni kanka na na yi mamakin abin akwai 'yan nijar a kamar ƙasar makka a libi cote d'ivoire ɗin nan burkina ina mali duka inda dai 'yan nijar suke to suna ɗan shin wasan kwaikwayo na kuma wasan kwaikwayo na yana zuwa ta wato hanya ko eh, kilegi sba a tura musu ko ta wazaf kenan yanzu da ya samu ana ta tura mu mutane to ina mamakin wanda wasan kwaikwayon ya watsu haka idan muka wayo baya bantar numfashinka ba mi ya ta yaya ka kafa kungiya ta wasan kwaikwayo da ake gabatarwa a gidan rediyo ta yaya aka fara har abin ya dore madalla a lokacin ina dan taba kasuwanci saboda da na yi ina kwaleji na yi birebe na ɗaya to lokacin na eh, gwamnati ta hidu ah, wata abinda ake kira not eliminator ana son a ce kowace eh, history ko geography hakan ga ko mina ne ana son ko isuwar kamar yadda na ce history ko da yaushe ana son sai ka samu muwayan to wannan abu sai a wannan lokaci na samu tangarda da an kai bireban ban samu ba to sai ina da magaji Allah ya kanshi kuma ya sake biya mani lakwal na koma to amma duk da haka nan dai ina nan ga shawon wasan kwaikwayon to karatun sai ya zamanto wani kuɗi wani bashi mm. kamar <laughs> yadda ka san madalla madalla ga abin da ga kai abin da yake ga inda ya karkata ana nan to da an ka buɗe rediyo amfani eh, nan garin maraɗi to kuma sai mun ka je tare da sauran 'yan wasa da muka haɗu muka yi muka tambaya muka ce to muna son mu dora gabatar da wasan kwaikwayo Allah da iko ne ko da yake wa'ansu sun riga mu daga cikin waɗanda muka fara wasannin hmm. ah, Allah ya shi kansu ba zan manta ba akwai su sani pascal kamar su maryama ads kamar su eh, bebe suna da dama waɗanda dai yau eh, an waye gari dai sun riga mu gidan gaskiya Allah ya su da muka fara wannan wasa wasan nan sai ta samu karbuwa a gidan radiyo mutane suna shawar wasan kwaikwayo shi shikenan har muka kai satin duk da ban mai ba mutane suna jin Eh, sahin yaya aka yi wanga sati ba mu ji sabon wasan kwaikwayon mu ba mm. to wannan abu sai ya ba mu ƙarhi na cewa eh, wannan wasa mu ci gaba da shi saboda mutane suna shawa shi duk abin da kake yi in ya zama to muna mutane na shawa to ka gani eh, yana da kyau a kai ma ka hidda hakkin na mutane tunda suna son abin to haka muke muna turp amfani a lokacin kenan sunan turbikin eh, eh, amfani tun da rediyo amfani ne muke ma'aikin a karkashin su muke kuma allah da iko ne har yanzu ba mu rabu da su ba mm. muna tare da su yau kusan shekara ashirin da wajen uku ko da hudu ma mm. ko in ce da biyar tun dai budawa a rediyo amfanin ah, allah da iko ne kamar yadda ka ce to lalle an samu ɗaukaka tun da menene ɗaukakar da aka samu yau idan muka yi wasan kwaikwayo akwai eh, kawan masu aikin sayar da kastoci hakan ga mm. yan diskotek diskotek haka mm. suna ɗauka har suna buɗa abinci da shi to ka gani suna sayar ma mutane waɗanda a lokacin da muka yi shirkin da ba su saurara ba ko ko su ji ba ko kuma suna bukata mm. su saurare su yi kowane lokaci to suna zuwa su saye wajen su tunda mu da in muka yi daga nan kuma sai mm. wani sati in eh, wani mako kuma in Allah ba mu ikon ga yanda in mun kare shi mu aza wani sabo ko kuma shi in ba mu kare shi ba ga yanda za mu ci gaba da shi to kaga da haka ne muke tahiya kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan muna ta gabatar da wannan wasanni to kuma alhamdulillahi har yanzu tunda mutane suna ci ta bayan mu to mun gode ma Allah bangaren abin da ya shahe tiyatar ko wasan kwaikwayo yana da fuskoki daban-daban akan me kuka himaye da hankali na zamantakewa rayuwar al'umma tunda shi tiyatarin aka ce duk mako ne za a saurara noma ne kiyo ne shin komi ne kuke bibiya rayuwar al'umman mutane kukan ɗauko wani abu ne wanda ya damu mutane ko kuma kukan yi arashi ne ko kuma a'a kukan yi kan mai uwa da wabi Yawwa, eh to shi wasan kwaikwayo akasari duk da ake shi shi ne Yawwa, sai ka ce mana ai Allah ya yi in um, magida kun abin nan ne ko mun yi na. ya ba ni takarda haba alhamdulillah yanzu da yare ta sagi ce in Allah ya ce a'a ana ma batu ke ni yanzu saboda Allah ma ga yadda nake mace <laughs> wallahi eh. Eh, kuma kan da Allah yake mace ni ba ni ganin ta haka ne mm. baba kaji bakon sabi wannan sai a biyo mu haka yake sai a biyo mu mako mai zuwa domin jin amsa wannan tambaya da kuma ci gaban wannan hira har ma da waɗansu daga cikin wasannin kwaikwayo da eh, suka yi mm. to baba yau yau labarin da zan baka to labari ne na wani buzu da iyalin sha wani buzu buzu ke ce har yau da jamhuriyar Nijar din ake <laughs> ai shi ne ai tun da nan ake gara eh, <laughs> har yau jamhuriyar jira muke to shi ke da buji wai wani buzu ne mm. baba ya taso maraɗi mm. <laughs> daga jamhuriyar nijar ya tafi birnin kano to cirani mm. shi ke nan da ya tafi birnin kano cirani ya dace ya samu ya zauna gidan wani attajiri sosai kuma mai sakin hannu haka sai da bayan lokaci ya yi da zai koma gida sai wannan attajiri ya mishi goma na arziki mm. ya hada mishi kayan mutunci sosai wannan buzu ya kama hanya ya koma gida yana tafiya gida tun daga nesa iyalin shi suka gan shi ya taho da ka niki-niki mm. ana ta ana ta oyoyo ana ta eh. oyoyo ana mai gida ana sanni da zuwa mai gida mai gida oyoyo <laughs> barka da zuwa bai <laughs> sai sai mun baba mm. bude bakin shi wai sai ce sai ce musu wai wai <laughs> wai mai gida yake ko kuma dan iska wai ai ya bar mai gida can Kano wai mai gida yake ko dan iska Eh, wai shi mai gida yake ko dan iska ai mai gida yana kano wanda yake da abun arziki ai shi ne mai gida lalle dai kan wato ya je ya ga mai gidan gaske ai can ga mai gida tun da shi bai iya yi ma iyali komi ba wayo Allah da na ga malama juli na ɗaga mana hannu Sabini da haka sai mako na gaba kamar da muka alkawarta mu eh, sake a wannan bako na mai sake shigowa za mm. kuwa mu ji labarin da za su bamu daga jamhuriyar Nijar yanzu a madadin baba ya ko makeri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri cikin lokaci kaɗan arziki a cikin ƙasa kuma babu faɗa ba musu ba wani sa'insa suka yi tattalin arzikin albarkatun ƙasa arziki shi ne ci gaba doka oda ana biya ba a rusa ba domin doka tana akan kowa har gaba ka fito kofar gida ka kwanta ba fargawa sama dan an haɗa kai rikici ba a san ba ka aje kayan ka ko kare bai leka shi ba shin mai ya fari yanzu wannan ba mu san shi ba A ka yi mu daina sa'in sa'in kuma wasu biya da kan